العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله صلاة ينسيتي بأمين شنو تبتي نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف shige ne ya zulhijja 1437 da kalenda alijiriya na adin daidai ba tsafo shiga wutan september 2016 kalenda miladiya na mm. ya gauyewa gayi ba kasidayen addaliya ya al'allamat al-faqi abin khattab mahfuz ibn ahmad ibn hassan alkalwazani alhambali na ke ga dali daliyatul kalwa zani nan yake limi aqida abul khattab alkalwa zani rahimahullahu ta'ala ga da an ka tazkar alkhalit munajjidi wa shawqa nahwa al-ansi nahwa al-anifat al-qurradi والنوح في أتلال صودا إنما تذكار سعدا شغل من لم يفعل واصنع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب وخذ بهذه تهتدي واقصد فإني قد قصدت موفقا نهج ابن حنبل الإمام الأوحد خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد بالعلم والرأي العقيل ومن حوى شرفا على فوق الصهى والفرقد واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي واقصد فإني قد قصدت موفقا ناج بن حنبل الإمام الأوحد خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوى شرفا على فوق الصغى والفرقد واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي وأجبت أن تسأل كل مهذب ذي صولة عند الجدال مسودي هجر هجر الرق هجر الرقاد وبات ساهر ليله ذي همة لا يستلذ بمرقدي قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى الأولى والسودج قالوا قالوا بما عرف المكلف ربه فعجبت بالنظر الصحيح المرشد قالوا فهل قال قالوا فهل رب الخلائق واحد قلت الكمال لربنا المتفرد قالوا فهل تصف الإله ابن ابن لنا قلت الصفات لدل لذي الجلال السرمد قالوا فهل تلك الصفات قديمة كذاك قلت كذاك لم تتجدد قالوا فهل لله عندك مشبه قلت المشبه في الجحيم الموقد قالوا فأنت تراه جسما مثلنا قلت المدسم عندنا كالملجد قالوا فهل هو في الأماكن كلها قلت الأماكن لا تجيد بسيدي قالوا أتزعم أن, أن على الأرش استوى قلت الصواب كذاك أخبر سيدي قالوا فما معنى استواء ابن عدن لنا فأجبتهم هذا سؤال معتدل قالوا النزول قلت نافت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد وجعوا من قال أنك تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخرج أنك تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخرج أنك تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخرج دا أول العدم أنك كيوي يتذكاره fifa tunani yaɓa ko hmm. ya alhaliti yana ya jiye filoji ba wube gama ne ba wube gi gaskiya da gama ne jeje da kuskure gada tunani rin na ji hmm. almunjidi na zangoce labiya wa wuce ya fi dandana wa wa shauka wa mo tsoya wa mo gande a shauka boye ya ko kauna ko fata ji na hawal alifati lo bayan zagi na ji karuwa ji nan alkurra ji na ji ake ba ji nan bi ma'ana gambe tunani sakwai omo tsoya da yin zagi na ji ya shi zane wale ko mm. kin wa ga ngon wale shatul shatul baiti ina wa ga ngon ba ga wannan ga yadda be talbi fi mun ya lima talibi suna alhaqa bil batili ya e ga la kila yake la gamane da gaskiya shike ba wa taktumuna alhaqa yake mai na gaskiya so wa antum ne ya to mu biyo ko ga paye paye ti alita yesu yesu tafakkaru fi ala illahi ko e eh, mm. paye paye ti ni majida alita je ti yesu yesu e ga paye ti kibo mo e ga da la paye ya go ti ti bi e ti ta chi mo mm. o mo ga se za òfin ìdábẹ̀ ṣẹ́kẹ̀ ẹ̀gbùn lẹ́mọ̀rọ̀ ogun gáà dí ní ọmọ wá ẹ̀kí rẹ̀ rá kó aṣọ́ọ̀kà náà wà láàrin sáàkìlì kọ̀rẹ́dì láì kí o látẹ́kọ̀rọ̀ bú zina lẹ́yìn sọ bá kí mọ̀ zina mọ́ àníbi sọ́lọ̀lá sọ́lọ̀m ga láwọ̀ sáfí hùn nìta yẹ́ yà ń zàbí gwà ko hmm. ne da yin zage gu kata wa majizo nan والنوح في أطلال سودا إنما تذكار سودا شغل من لم يسعد والنوح في أطلال سودا إنما تذكار سوداء شغل من لم يسعد والنوح في أطلال سودا إنما تذكار سودا شغل من لم يسعد والنوح أن النياحة يغسو باجزة يغسو باجزة yanzu su kogun su yi kabaru su ciji yi kabara ko mm. su bai gan aji sare mm. fi etiyan abdullali soda ta ciyan zane ga suda mana kya rufe za a ciyan zagi ne ga soda na bana mm. inna ma ayin gan lamarin na fiye tilkaru soda ya zafi rufa zagi rutin shigulun mallam ya sa'adi shagalin yoyon zana a gemawa nan hmm. nígbà tí káṣà kó ìdà sápàndó ọgá agbóyún gáyín olúgbóyún galúgbọ́ ọdúnrẹ́ yóò bíbì etí tìmàníwé àtúnwó mọ́ ìyìn ọgá nà sódà yìí ní olè wà dẹ̀rọ̀ wó kíríkà wàsùmá makali iná rátátá kàlùsàn yọmọ ìsáàdì wọ̀kùn bí hadí tátàdì واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب وخذ بهدية لا تعتدي واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب وخذ بهدية تعتدي واسمع مقالي شتوك بعين غني إن أردت تخلصا غواغو لو غوا كو wago lo je rabu yawmal hisabi fu hisabi wa kuzbi hadiya wa mugu ba wuya mai ta ta ji ga da bawu mm. wallazi na ta dauza na wa bawu na za da hudan ta kwa ba wu. wa atahum takwahum kuma ga bawa kuma da sun ce ci laya ko mm. innahum fityatun amanu bi rabbihim mazidnahum huda baru jane ji man da ce an sai ci mabiya bawuna wa anna za sirati mustaqima kum cin na fatta fatta bi ga jami to la tasabu subula fatta farqa bikum an sabili wa go de ba u ba u ba ne daga taratukum ala alal mahajjati al-bayda ne lugwa de ko boro lailu ha kana har ya ye shu tiye to are gidi wala la yabi gwa na illa haliku zandoro a faki lugwa su ga jalaka eze faki ke ba lugwa e bo shuwa hmm. ngamba lawa ya be shuwa irin duru ko tenyi ko njiko hmm. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله شهوات ولذا قيا daga gaskiyo fi qulubihim maradun batan da babu za da umullahu marada ko e ya jeje walaza pe po nga malewa go sojo da ga ni en diri ya yo la sabul biri illa mislahu e zai da be dan sai dan na yi ta ta dukhari ta nera ne ko hmm. mini yana laza kwaye kpagboro ne tuye gbon a fara ita malita kada ila wa wale zai ne nu latuye ciwon ga ya tuye gbon wana so yana je laza kwaye kpagboro واقصد فإني قد قصدت موفقا ناجى بن حنبل الإمام الأوحد واقصد فإني قد قصدت موفقا ناجى بن حنبل الإمام الأوحد واقصد فإني قد قصدت موفقا ناجى بن حنبل الإمام الأوحد واقصد فإني قد قصدت موفقا ناجى بن حنبل hanbalin imamil auhadi waqsid da tatacin ko daƙiƙa fa'in ni hakika mi fa kari kasattu mu allafan mi daƙiƙa gami ya kar kasattu mu wa fakan zane mi daƙiƙa mai ture za na ji dacewa ni na ya kwanan wula mi tuna gayi na jab ni hambal ya kwa imama amadu bin hambali al'imani ya goshi shi na alawa hajji wajen gogi na wa ji gane ko ki kibo ka ku na fitinin halkul qur'ani ji faruwa na imam ahmad ibn hanbali wa gba yi ki umma mutu ko koyi goro kun wahidan fi wahidin ko hmm. kun wahidan fi wahidin aje bai tun da tare ne kai mu ga ake bawaji ta ko ko

umarji man ka zagaga ya bugo daga nan man ka zagaga wannan ya soto maskali mini gaskiya bar man na jihanabiya hmm. ko hmm. umarji gan ina za yi yi ga gana automatically ga yi gaskiya ne da waki bai gani zandu ga da wulata sun wa alkurani ba sun ne ga dai biyu na agogo gogo ko ibn wani dai alkurani ba sun ne na kawo maji daidai a ma ba na mawuce wa daidai mu tuna ba na wade cin wa tuna ba wade matsayi tuna ba na wade katun tuna ba na wawacin tuna jikiyo a gunci ci wada an ka ara a rijali wa kaulahun fa kaulu rasulillahi aula wa ashirahu ta bago wani mutu ya kuwa imama wadda nan bali wunji ga yabo nan wani takalidu na rai na dai wani ga wani wajen halitti ba wa yabo na dai yi ko amma dai mu kalidu. a wani zane ji halitti ba wunin mm. wani zane ji halitti ba wunin e ya bude za ka ga umarni dalili na mm. wacce mi dalili wuce na wunji ga ya bu wala mi lafiya bu zawon ba na ya bu dalilin na moyoni mm. ilimin mai ke to yake ci ba wuyo خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحد خير البرية زي دي على خير جتاتي يعني بعد صحب محمد المصابع محمد ونم والتابعين بتابعين جينا إمام كل موحد الشيء موحد دندو ولاتي إمام محمد إمام آل سنتي والجماعة ebe kibo wa saburu jigu lokacin almihnato walla ko hmm. wajen nam ayi matan ya hadu na bi amrina lamma sabaru ya lafi da kida laluman nan ebo eh, na aya kuri jiya mai da ni da gaske da aya jiyar sai ciwo nan ko ji gane ku hmm. wale ga imamu ibn kuzaima man hmm. ayyun ejun eh, to na kabi ga imamu ali tauhid ebo kibo kinye kurasano zamani ibn kuzaima shi na bidiya da jami'a da bidiyar mutazile da bidiya sakwa-sakwa shi wa gashi ba amma ibn kuzaima singular handedly jiki jikiyo wa bi cikin wuce fe ga ilimin ta wuce wa fe ga ilimin ta wuce fe ga ilimin ta wuce ba har yan bidiya yi gari cit an zo da kiyan an zo da wa gabina alaga ibn khuzaimah ga imamu ali tauhid Allah akbar cucu guru jugafar dil ilmi war ra'il hasili wa man hawa sharafan ala fawqa suha wal farqadi dil ilmi war ra'il hasili wa man hawa sharafan ala fawqa suha wal farqadi ذي العلم والرأي الأصيل ومن هوى شرفا على فوق الصها والفرقد ذي العلم ذاني دي علمنا قول يقول والرأي ما دي رأي وانجنا الأصيل ما دي رأي نججرنا ومن هوى قال bai zana كويك koya شرفا da على matsayi ne ala تو فوق wucin Allah ta ciye ina na je sada su ce wani wal farkadi mafi Allah tu ta tsohon ciye su ma'ana matsayi bai daraje yin imamu Ahmad ibn Hanbal wuji matsayi cikin hmm. ya ga gani ya ako mai gawa ga imamu Ahmad ibn Hanbal yi kiyo mai masu ruwa hmm. واعلم بأني قد نظرت مس نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فيها النصح غير مقلدي واعلم بأني bi a me ke da hakika me kadi hakika nazamtu masailan mas'ala idan bana ji nula da tsarin nula da yini wani lam alu fiha to bo gudan lila da ni onye masala ci ba ni annus ha to bo gudan siya ni ne ajo ne ba gaira mun kalidin mace ce ta zaure taklidu ne jan hmm, wale ga anole alaika bi tariki alaika bi asari man salaf wa in rafadaka an-nas so gan lam alu fiha nushaku ni kungiya bwa ni sai gina fiha gaira mukallidi mace mace tuza ibn imam maliki fe imam shafi fe imam ahmad nambari fe imam abu hanifa bata ga hadisi ga ta zo alana to hadisi yanzu mm. za la jujo la gayu lugwa lugwa wọ́n lè wọ́n náà zọ́mtù masala mai masala láti ilé wọlé dáàlì alita fi hàn sídò àbá ẹni rọ ráyí ẹzìn jáni ẹni rẹ tí hàn sídò nínú alkata ni ẹni rẹ tí hàn sídò sọlẹ́mù da sọdíyàn alhakami mm. وعجبت أن تسأل كل مهذب في صولة عند الجدال مصود وعجبت أن تسأل كل مهذب في صولة عند الجدال مصود وعجبت ميجيا أن تسأل كل مهذب يزعم دول لغاية وعجي تهذيب wọn simplify yẹ gẹ̀nà yẹ gẹ̀nà làwọn ti yẹ gẹ̀nà àti pátá ni mìí èyí yà one by one zi àmẹ́ ìjẹ̀ níbi àrẹ skúl yìí yẹ zi sọ̀wọ́lẹ́tì zànà wọn àgbọ̀ káwọn ti dán sí ilé ń dágọ́ indal jidali hmm? kakun ne di jidali na musawwadi wani bai kagbo ne hmm. wani ne ko wato ya gane je ya zagin wa gbigbigbigbigbi yun gagin wa gwamina wa kyujan waya jujiya حجر الرفق هجر الرقاد وبات ساهر ليله بهمة لا يستلذ بمرقد حجر الرق الرقاد وبات ساهر ليله بهمة لا يستلذ بمرقد حجر الرقاد ya za a ji hijira yani bai lile ci ya zo zuciwa karsa ya ke wasu wajen lewaya sai gbale na zawon ci ya je jira bele ma na lelia wa bata a ci mafi nole a ci maji daga ya shi shi lashe sahiran jile sahira lailiya jile shi ya leliya macin ko a aibe himme la ya stalizu e we ma bi markadi dalilin ciya ko? kuma ga wani sukun hmm. man kirki shi wanda ne lele zai legon shi ba eji kiyo eji katuji da ibade nga mai la kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga kina annabi kan al hadisi ba da hako annabi kane za da lili before ishana annabi makane za da baza after kina eh after ishana to wuce masu wani iskis na daban da ya karatu hajjarar rukada wa ba ta sahira lailihi zihin matin layasta lalzuri markadi kawmun ta'amu jira, rasatu ilmihin ya ta sabakuna ilalula wasu udadi wasu udadi قوم طعامهم دراسة علمهم يتسابقون إلى الأولى والسؤدد قوم جمعنجي طعامهم إنجي شعي دراسة علمهم علمهم dirasa karatu ne ilimi ya zanne ji yadda saba kuna aja fili cancan ka ilal ulalo latu wasu udadi ya doshi ya doshi zai na ja a dufina da na biyan nahu sabula na zai ji kokarin na nan yawa bayan ya kwai gboro ya yi ko mm. mm. ya ji ku fil khairati mm. wasta bi kula khairati ya mago ya zuji ya tiye tuno ya kibo ya tiye alkhairu manji ya zai bau ya ga katun ya zo hmm. katun ya je ga katun ya jo ziyara je lo ngo ne zane shi har ka dai ilimi wa ga dai jikiyo wanda da ya kai ni doro hmm. gama la za mu ni fa ja yiwa ga mun ci kwadi su million 60 da ci 800000 da ci 500000 da ci 300000 da ci 100000 maji siriya ya tiri ne makuci wani ga kuci a sabo make ji ga mana make ji ga mana Allah kiyaye mu bani ba hmm. na ya gashi a ci ga wagan tuwon zagi a ci ga wagan tuwon zagi wani wusa ya buhari nan ga gawa tuwa ya baya labarin kasu قالوا بما عرف المكلف ربه فعجبت بالنظر الصحيح المرشد قالوا بما عرف المكلف ربه فعجبت بالنظر الصحيح المرشد قالوا بما عرف المكلف ربه فعجبت بالنظر الصحيح المرشد قالوا عجب بما بكي عرف المكلف ربه zane mukallafi na wa ذلك مكلف ciwo fa a فعجبت ní a àṣẹ̀gán bí nọ́zọ̀rì kó hmm. lẹ́kíyàn anọ́zọ̀rì hmm. ẹbà hmm. chile asọ̀hí ẹbà chile wá ń yẹ alìmọ̀ṣídì ẹ̀zà lẹ́wà bàwọ́ zánà wọ̀ fi án fòsíkùn afàlátú sèrò etí tààchí ẹ̀tọ́ ngọ́lé ká etí am kule ko min gairi shayin am humul khaliqun a jalita ji babu da kasu jalita ci tashin hmm. sama ayuyo adulashi ayuyo eh hmm. eh e, shigoji ayayo pati edu ko gidi eto efe jimi na jiye tanu pata hmm. ayajiyo wa mina ya ce laili wannan harshen shamsu ko wa ya ce kaza kaza ba ta kiji nan aya shi ya ce ci na lauga ya ci dabonin na ma lauga ya zo butu ya ce ci nan Nga mu lamma ya suna jaja ga yi waji ya mafarta ce ya zaune tauhidi a wani waji ba a wani wajiba alimukan lafi tafi imani wadda yanayi ya lori. man su lamu da su limagan wajibin alal abidi marifatul rahmani bit tauhidi ko ko ko asnafari ni dono ko ga awal wajibin alal abidi marifatul rahmani bit tasdidi in fa na da ga suna ta ba ta yi waki bu a nabi gani na katati kawai alifale kuma alu masu zumi na ya shaɗu an la ilaha illallah mutakallimu na jiga ne mafarin awal wajibi ta ce yau ne a nazar oníodò páì kó alakọ́sì ilẹ̀ nọ́dọ̀ kó ọ̀pọ̀ olóbẹ̀ẹ́yẹ pa kó àtẹ̀sí nínú tí ó tó mẹ́gá àwọn olùwájú lóde àṣẹ́kù nínú ipá táwọn ìkẹ́ ọ̀gbẹ́ni mọ́nánà hmm. náà lè bá قالوا فهل رب الخلائق واحد قلت الكمال لربنا المتفرد قالوا فما قالوا فهل رب الخلائق واحد قلت الكمال لربنا المتفرد قالوا عدن فهل رب الخلائق واحد نطيت نجعلي تقبعتني سنتي تيو قلت الكمال لربنا المتفرد sai ci gogi na ji hutanen gawayin kul huwa Allahu ahad ga Allah ya su muke ke wuyo Allahu as-samad Allahu mai tsoni as-samad nan lam yalid umma ja wa lam yulad amma wa lam yakun lahu kufuwan ahad ko wa ilahukum ilahun wahid ce ci ya su muke ta ga wuyo wa abudullahi la tushriku bihi shay'a ejipu ta sai ce megale lura ko ba ci ma ko? ẹgbọgọ wọle teki ní kéèké rububiyọ wùké yìí ní kéèké olùhíyọ hakùnlá ilẹ̀ libájá an bí ṣe à arragabatu arrabatu alinabatu pata zuwa jiyo

قالوا فهل تصف الإله ابن, ابن لنا قلت الصفات لذي الجلال السرمد قالوا فهل تصف الإله ابن لنا قلت, قلت الصفات لذي الجلال السرمد قالوا أنا فهل ما تصف الإله واجتك ابن لنا بمعنى جنب يعني يبقى يعني kultu ni gam asifatu sifaji li zil jalali ye tunan wacina asarmadu ma daba da fi luwanin hmm. nawa ne mini sifa su yi ciwo wala takin al'arasho arrahman alal arshi <laughs> istawa Allah ya takin al'arasho mini sifa ya su yi ciwo nawa ne wa duk fa alkiyami wa ja rabbuka wal malaku saffan saffa su yi ciwo a bai foyin aljama laika maga ta safa ko sai sai sai ce gagan wa kallama Allahu Musa taklima ko mm. sai ce matsayi bana ne da yanzu hakun lawi la rajulaini sai ce matsayi bai zaku ba hmm. yaqtulu adu mal akhar ga do shi wasu lawo mai da gudu jin zaku ga ga dan aljanna hmm. Allah akbar sai ce waga kada sami Allah ka lati tijalika fi zawjiha sifat ne bai ne ma wa Allah sifar sai ce ta da yaran doro mini ali to ba sakamis li shay'un wa huwa samiu al wala sifir ci adiyar dabanin alasan tatukwa alabi tweet na tweet ce wo mai da yi sifa na masu yi cibetushin ga tabbatar su wake yi wuya na muke a zuwa cewa sun ci mu fahallillahi inda mushbihun kultul mushabbihu fil jayyi no قالوا فهل الصفات قديمة كذات قلت كذاك لم تتجدد لا لم تتجدد لم تتجدد قالوا فهل تلك الصفات قديمة كذات قلت كذاك لم تتجدد قالوا أغن فهل ما تلك الصفات صفات يتويت وشي قديمة دوم بدشبو كذا كذات كم نذاتي نقلت من kazalika kaza ka ce ga lamta tajaddadi un mun bebbewo wura ga malaya ga alkaulu fi sifati kal kalkauli fi zati ya ga nawa na wagayacin sifati wani wikin ga yace zati wani kim na zati ya sai cin bayan doro mini a litti ba ta sifati ya sai cin bayan doro mini ya sifati mini ya a litta wuji gwayon hmm. níwọ̀n jí gánà kó ẹbọ́ mm. àjírẹ́dìá bẹ̀ẹ̀ṣì níwọ̀n ilé àjírẹ́dìá mọ̀ áfẹ́ láyé tallake mm. yayin minal mutazirai wal jami'a to a قالوا فهل فلله عندك مشبه قلت المشبه في الجحيم الموصد قالوا أقام فهل لله عندك مشبه إن با إذا نبو نبي نعلا بيتويتي توبونا قلت ميغا المشبه زاني لا تويتي بيالي نكو كنا لا لي تاي بتويتي في الجحيم الموصد زانا ودانا جحيم أما وطبونا أقول لك يا أقول تغبو Okay. Allah kiyaye mu saboda ce ce laisa kamisu shi huwa samiu al-basir dan dabba ne da shi ce ci na eh dabba na Allah san ta tun ganin da ce ci na ce ce wo ce ci mai li قالوا فأنت تراه قالوا فأنت تراه جسما مثلنا قلت المجسم عندنا كالملجد قالوا أغان فأنت تراه ngba wele tu wele ile go tu ci jisman tu ci na ka paci wo misla na go ji kultu mi gan al mujassimu inda na zane mujassimu na mana zane ga tu ci na ka paci wo na inda ne bai bo kalimul hidi ke mulhidi no wo le lafazin at tajsimu mun bai da alƙur'anu ko suna na fiyan ko isbatan ya sai da ga yakin bi wajen ta yi ba wata kiwai kpọ nga ga yana wuya kpanin alwaju alyadu ko ko alkalam ko alqadam da sauransu ngawo waye ga gudan ba na ga no gudan ta tafilojin eh tafilojin amma yu da yana ta gisimu yawa umaga um ga weji ba ta yi sifatu ji mm. amma ji kiyayen weji gan wuyelu labiyin alita ja ga e na ji kiyo na ji dere ma malallafa na ji muji malina alfai elu ji kiyo elu ke eya e, e, elu waye nga malallafa na ji waye zo yi zaki da wasu ku willafa na ji a sai yanzu tun zamane mafari na da kotu bidiya wurin ya almulhidu sana ji tugun addini wani alazi na yulhidu na fi asma'i da gaje lahadu da suna shi ya yi ya ce wani wala so ya ce wani bi alita to shi lahadu ko ilken da su fi ga gulato a jagayen doro so ya ce wani wani lahadu da nan ko ce o do lali to lobe so mm. yi ci ilike mina mishan jijinan a jiya ne biyu sai zakonin wale ta ike wani so ilahadu sai fabio suna ne mutu ya yi tabbata wa lawon yoya nau'in wasu ke da miniya ilhadugu a gaskiya yamma kalu fahal huwa fil amakin kulli ga kultul amakin la su zetu ni sayidi kalu a ga fahal ba huwa ce ce wucin fil amakin kulli a wadda da na benin kultu ni gan al'amakinu danaji la ta haitu bi sayyidi umarci cike jawa ko? amma nuskan da cogan قالوا فهل هو في الأماكن كلها فعجبت بل في الألو في الألو مذهب أحمد ga fahal in ba huwa fil amaki ne kuli an ba ta shi gaban dondo fa ajibtu min shi a shigan bal huwa fil uluwi sai ki halatu da saman mazabu ahmadi mazaba imam ahmad ibn hanbali nga da wannan hmm. wadi gane ko hmm. istiwa wadana ar-rahman ala al-arshi istawa thumma istawa ala al-arshi ar-rahman ko hmm. uluwu dana huwa al-qahiru fawqa ibadi fawqiya make da be sai ci annabi sallallahu alaihi wasallam yabu inni rafi rafi'uka ilayya alkura na daga ba tuwici ba wacce jangon liyan na ipatan wadda ga tuwici da sama ya gasa kwada ba ndoro ba hmm. kalu a tafamu an na alal arshi tsawa kultus tsawa buka za ka akbara sayyidi kalu a tafamu قالوا أتزعم أن على الأرش السوا قلت السواب كذاك أخبر سيدي an alal arshi sawa ga tsoye ta ala ta takin ala arshi tsoye ta je takin ala arshi ko tum ya ga as-sawabu ne daidai nan kazalika zaka akhbara sayyidi an ga da shi ne ga mana an ga tsoye ci gan an ga ne bi gan to man kirki je man e kon shi abwa al-istiwa ma'lum yadda wasu ce na gwagge nuyo wal kaifu majhul kaifi bai na ina iya nuyo wal imanu bihi wajibun iman na wajibi ne dole wasu alu anhu bid'a wa mawdiga yace yake suwa wi na wi kiyo wi bid'a kuyo ko hmm. amma la ijtima'u jushil islamiyya lulillahi lil ghaffar hmm. da sauransu litafin naji yayin da kan bayani imamu zabi hmm. istiwa yi zuwa mai ibn kayyim alwila alil gafar ya biyo ya alimamu zahabi son mariyan ishtima jushil islami a madaban salim ibn id hmm. alhilali ita ne yi wajen mai teki muktasar ulu madaban ya albani ita ne fata ya mai teki bo ya ti masa da istiwawo ebe ne bidiya ga jirin karu akidiyar sunna mawajin zautu daga ayin Allah sunna ayin Allah ba su kodan a gaza ne wani wuri kila ne jirgin gan babu su kodan a ne wasu aka da nan yi oyin za yi tumara huwa ya sama sai ci da sama a sha wa yaji wasu ga sai ci da sama ga yi imani mun ji wa gunda bandoro ba wa gunda bandoro wani imani ba ko yi ji fahimta ko? Hmm. ta قالوا فما معنى استوائه أبن لنا فاجبتهم هذا سؤال المعتدي قالوا فما قالوا فما معنى استواء لنا فاجبتهم هذا سؤال المعتدي قالوا أغم فما معنى استواء كي معنى استواء لنا جن بياني أي يجي أي فاجبتهم يجي أي هذا سؤال المعتدي يجب أن يجي أي wato ci maga wala ta ta daga gituma a ne maga halakal musamman nafi una zai jita nafi na jiki zai haji ya ka ganin ajin halaka eh, bago adewa ga wala yi imani oji bai su wa wa imani jin ga da diga ya ce kai fi yamma na mala imamu malikin ga wani kaifu majuhulu kai fi ya ta wani tsari wa ba wuga wai a magagayen istiwa wunan sukun ayi ma da da gina ya ce kai fi yi na ɗan bidiya shi a ga imam maliki da baro koko a gaba ne imam maliki ga alistiwa wa malumu nan wal kaifu majhulu nan wal imanu bihi wajibun nan wasu alu anu bida nan a ɗaube na ga su alu anu bida nan a duji fahimta ga wajen ga wasu ga ainihin la ga bidiyo ne ne wani nufin da ke a su su'alu anil kaifiya ga bidiyo كيف majhul yes قالوا قالوا النزول فوق قالوا النزول فقلت ناقله لنا قومه قوم هم نقلوا شريعة أحمد قالوا أغن النزول تشي تشي سكون تشي سمي جنسكم kultu mi gan na kilo na zane yi goga wacce bai bayi daga ba nan muhammadu na kawun a gai jama'a ji hum na kalu shari'ata ahmadi a gago shari'a nan muhammadu don wani kin wa gan ga da yago sallabi bi da azumi da zakai da aji wace da aji biyu na za mu shiga ke go bayani da yake sai ya ci ta kin ga ke go bayani daga sai ci ci wace shi samai shi ibu hadis na nufi yanzu da rabu na ilar sama duniya sai ci ya cin samai je fi sulu filahiri min laini ga ya shiga fi wuta ya karshe na ko mm. a gan za a ba mai aduwa min yawo ko za a gafara mijin gafara zima wa yadda ni mila bukatan yawo wani ilmu inda Allah ya katu ya wannan ba ne ga ne sai ci ala ba ne mai ga cin bici na yi ba ga sai ci sai ci fa da yi ja ci boye gani ga rabe boye ya ba wani ilmu inda Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك